This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan awani lafiya. sunana murtala faruk sanyin na tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau juma'a 24 ga watan mayu a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da muka yi da barista abba hikima kan dambarwar sake gyaran dokar masarautu ta jihar kano haka kuma za ku ji ra'ayin dan takarar shugaban kasar najeriya a zaben da ya gabata a tiku abubakar dangane da nasara ko aka san haka na gwamnatin bola ahmed tinubu yayin da ta cika shekara ɗaya kan kujerar mulki wallahi ban gani ba aliyu ba wani siyasa inda ko ina ko abin da suka yi ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba balle gwamnatin demokuraɗi. To za ku ji ko ma menene a teku ke nufi haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci Isra'ila da ta gaggauta dakatar da ayyukan soja a kudancin birnin Rafa da ke Gaza, amma bata ba da umarnin a tsagaita wuta ba gaba ɗaya. Yayin da ta yiwu Isra'ila ba za ta bi umarnin ba, matakin zai ƙara matsa lamba a kan ƙasar da ke ƙara zama saniyar ware. ana ci gaba da caccakar yadda isra'ila ke yaƙi a gaza musamman har-haren da take kaiwa Raba har ma daga ƙasar hulɗata ta kusa wato amurka a wannan makon kaɗai ƙasashen turai uku sun sanar da cewa za su amince da ƙasar falasɗinu kuma babban mai shigar da ƙara na wata kotun majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a bada sammacin kama shugaban isra'ila tare da jami'an hamas Shi ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana fuskantar matsin lamba a ƙasarsa don kawo ƙarshen yakin wanda aka fara bayan da mayakan Hamas suka kutsa cikin Isra'ila suka kashe mutane 1,200 da galibinsu farar hula ne suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin 250. dubban 'yan isra'ila ke yin zanga-zangar mako-mako suna kira ga gwamnatin kasar da ta cimma yarjejeniya don a samu a maido da sauran mutanen da ke hannun mayakan suna fargaban lokaci na ƙara ƙurewa. a yau juma'a kasar china ta yi gargaɗin yiwuwar fara yaƙi a taiwan ta kuma ce za ta ƙara ɗaukar matakai har sai an samu cikakken haɗewar yankin yayin da sojojin china ke gudanar da atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa jiragen ruwa da jiragen sama na yaƙi sun zagaye taiwan a rana ta biyu ta atisayen wanda beijing ta ce gwajin karfanta ne na kwace tsibirin 'yan kwanaki bayan da aka rantsar da sabon shugaban taiwan da safiyar jiya alhamis ne sojojin china suka kaddamar da atisayen yakin na kwanaki biyu inda suka kewaye yankin taiwan da jiragen ruwan yaƙi da kuma jiragen sama yayin da china ta sha alwashin ƙaddamar da yaƙi kan dakarun tsibirin an ƙaddamar da atisayen ne kwanaki uku bayan da Lai ching ya hau kan karagan mulki ya kuma yi jawabinsa na farko wanda china ta yi allah wadai da shi tana kallonsa a matsayin ayyana samun 'yancin kai To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakaran ƙasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine. Amma har yanzu ana ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a fagen daga a gabashin ƙasar a cewar babban hafsan sojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar goma ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni goma sha takwas. An kwashe mutane sama da dubu goma sha ɗaya daga yankin Kharkiv tun bayan da Rasha ta fara sabon farmakin ta makonni biyu da suka wuce a cewar gwamnan yankin Ole sinigubov Kalaman da Siski ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin jirgin ƙasa mallakar gwamnatin Ukraine ya ba da rahoton an kai hare-hare a kan titin jirgin ƙasa da ke yankin Kharkiv. Lamarin da ya yi sanadin lalata titin jirgin da motocin jirgin ƙasa da kuma gine-gine. Tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Nomeya babban birnin New Caledonia za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa akalla karfe tara na safe agogon yankin a ranar Talata. abinda daraktan hukumar kula da tashar charles roger ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp kenan hakan dai zai tsawaita matakin rufe tashar zuwa kusan makonni biyu bayan da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ranar 15 ga watan mayu sakamakon mummunar tarzoma da ta barke a yankin na pacific mallakar ƙasar faransa bayanan da aka fadda yau juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban faransa emmanuel macron a wata hira ta talabijin da kafafen yada labaran kasar ya yi gargadin cewa ya zama wajibi tsibirin ya kauce wa zama wuri mai fama da rikice-rikice da rashin bin doka da oda faransa dai ta tura jami'an tsaro kusan dubu uku zuwa yankin a wani yunkuri na maido da zaman lafiya bayan shafa sama da mako guda ana tashin hankali lamarin da ya yi sanadin mutuwar akalla mutane shida Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. sai rahotannin rahotanninmu. A shirinmu na rana mun so mu tattaunawa da masani shari'a kuma mai fashin baki barista Abba Hikima dangane da dambarwar gyara dokar masarautu ta jihar Kano. A cikin tattaunawar, Abba Hikima ya bayyana ra'ayin cewa an yi kitso da kwarkwata domin a dokance babu wata doka a ƙasa da gwamnatin jihar ta Kano za ta yi amfani da ita wajen sake naɗin da ta yi wa Sanusi Lamido Sanusi. kafin 2019 akwai doka wadda ake kiranta alias deposition and appointment law 1984 da ita ake amfani gurin daɗa sarakuna lokacin da ganduje zo zai raba masarautun gida biyar sai yake ya yi doka mai sunanta kano state Emirates council law 2019 a cikin wannan doka sashi na hamsin da 51 sai yake ya soke dokar 1984 wadda aka yi ta Mm. kaga kenan yanzu babu doka 1984 mm. domin 2019 ta sulki ta to da aka yi ta shekaran jiya wadda aka yi ta a assembly ran 23 ga wata ita kuma sai ta ce ta soke dokar da wato gandujiya ya sa wa hannu ta 2019 da wannan yake nufi shine babu doka ga baki ɗaya ta yin emirates ko kuma ta emirates council ko kuma ta emirates appointment and deposition a jihar kano saboda haka sanda gwamnan kano zai nada A wato zai dawo da sarkin Muhammadu Sanusi ai kaji ya faɗi cewa yana dogaro da dokar da aka yi a 1984 ta Emirate Appointment and Deposition ta 1984 ya nada ko kuma ya dawo da sarkin Sulaiman Muhammad. To ita wannan doka ba ta gaba ɗaya domin an riga an goge wannan doka a tashi na hamsin da ɗaya na dokar da ita wannan dokar ta goge. Tana cikin mm. wannan kenan. Kaga ba wanda ya kalli wannan kafar. kuma ba kuma ba wata sabuwar doka aka yi ba kuma ba eh, ba wata sabuwar doka aka yi ba kuma ba a bayyana cewa an sake dawo da waccan dokar ba illa dai kawai an ce an yi amfani da ita alhali ba wuta ba inda a cikin dokar da aka yi wannan aka faɗi cewa an a enactment din 1984 law ba inda aka faɗa sannan kuma 2019 law ya yi repealing din 1984 dokar da kin saurin da ake yi gurin yin dokar nan wato an yi kitso da kwarkwata domin an goge duka dokokin jihar kano kuma an ruguje duka appointment da aka yi saboda haka magana da muke yanzu a jihar kano babu wani mutum mai rike da mukamin sarauta a jihar kano yanzu domin wannan abin da gwamna abba ke yusuf ya sa wa hannun jiya ya soke duk wani appointment da aka yi a ƙarshen kowace irin doka a jihar kano domin dokokin nan dama da haka suke principal law 1984 an goge ta 2016 an goge ta ba 2023 ita kuma 2023 a cikinta babu positive proclamation babu wani bayani wanda yake cewa an dawo da wata doka ko an yi wani irin wannan kawai duka negative proclamations ne an yi deposing kaza an yi abrogating kaza an yi repealing kaza abin da kawai sai kenan ta gogoje komai ta soke komai da komai saboda haka yanzu a magana da muke a jihar Kano babu a doka wato a fahimtar mu ko wanda muke fahimtar mai kwari babu wani mutum wanda ke rike da wani bukari na gargajiya domin duk dokar da ake amfani da ita wurin nadawa ko cirewa an soke ta kuma ba a bamu wata majalisa. To a ƙarshe barista menene kake ganin wannan a cece kucin a shari'ance zai janyo ko kuma zai haifar dangane da wannan badakala ta masarautu a jihar Kano? To masarautu dai kafin yanzu duk da cewa masarautu ta kalle za ga ba su da wani constitutional function ba su da wani aiki wanda aka ba su shi a tsarin mulkin Najeriya yawanci amfani da shi ne ba da shawara da kuma cigaba kiyaye al'adu da wasu abubuwa irin wannan to saboda haka kuma mutane suna girma masu duk da haka saboda haka ko da abun ba shi da wani ba su da wani function ko aiki a hukumance to tunda abu ne da jama'a suke girmamawa ya kawar jama'a su girmama su ko don wannan kuma wato ah, sarakuna ko kuma shugabanni na siyasa lallai su idan su sa kallon martaba ta wannan abu da kimar jihar kano da sauransu gurin yin wannan abubuwa amma wannan abubuwan da ake yi da abin da shi kan shi gandu ya yi da abin da shi kan shi abba kabiru gwamnatin ta yi kenan za a ce ah, za ka ga cewa akwai lam'a ko kuma akwai alamu na siyasa a ciki da kuma siyasantar da wannan institution sun wanda kuma wannan zai iya jawo hargitsi zai iya jawo rabuwar kan jama'a da sauransu akwai abubuwa da suke dawo mutane a jihar Kano kamar ruwa lalacewa haka ilimi da abubuwa da dama da kullum jama'a suke ta korafi a kansa shi muke su ga an a kai an yi da irin wannan saurin. Barista Abba Hikima wani masani shari'a kuma mai fashin baki a jihar Kano. Dan takarar shugaban kasar Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsohon shugaban ƙasar Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu kan matakin cire tallafin man fetur wanda ya ce ya jefa 'yan najeriya a cikin ukuba a wata zantawa da aliyu mustapha a teku ya ce duk da yake yana goyon bayan cire tallafin man 100 bisa ɗari, to amma ba a bi tsari da hanyoyin da suka dace ba ga yadda tattaunawar ta kasance inda aliyu ya so mu tambayarsa abin da zai ce kan nasarori ko san haka da gwamnatin bola ahmed tinubu ta samu a cikin shekara ɗaya na mulkinta wallahi ban gani ba aliyu ba gaskiya ba kuma siyasa ba wani siyasa inda ko in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan faɗa amma tun da kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani muyi maganin eh, matsalolin najeriya din nan in allah ya sa kullum muka zauna muka interview sai na muka wannan tambayin in allah ya sa ƙasar nan ta shiga hannunka me za ka canja a cikin ta abubuwa uku kudu da za ka so ka canja to mu ɗauki misalin ƙara kuɗin mai da aka yi ah, ni a nawa ba wai ba mu goyi bayan ƙara kuɗin mai ba ko kuma mu mai da harkar mai wajen 'yan kasuwa amma ba zai yiwu ba tare da ka ƙara 'yan kasuwan ba me misali misali a nan ni da ni ne da farko a gidajen mai da muke da su wajen guda hudu ma'ana refineries wanda da suke lalatattu ba a gyara su ba eh, eh, a sa a gyara su bayan an gyara su a sai da su ga 'yan kasuwa sannan ita nnpc ta da hannunta cikin harkan sai da mai baki daya ta baiwa 'yan kasuwa kaga lokacin da muke so mu gyara a harkan sadarwa ma'ana telecommunications ai mun kira 'yan kasuwa ne suka zo muka aka yi tenda suka yi bidin muka ba lasin wajen kamfanoni guda hudu don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba daya ga alama har yanzu kana nan kan tsohon matsayinka na cewa in dai tattalin arziki ne za ka bar kasuwa ta kwarai da gaske matsayin abubuwa yadda za su kwarai da gaske ba ta da hannun gwamnati ba magana hannun gwamnati a ciki amma yanzu ka dubi wannan lokacin sun kara kuɗin mai ba su yi magana musamman mu ɗauki misali kamar ƙungiyoyin ma'aikata ƙungiyoyin 'yan sufuri da sauran ƙungiyoyi waɗanda mun sani abin zai shafe su ba a zauna da su an yaya tsara wannan tsare ba ba wani wanda ya zauna da wani to kaga wannan babban kuskure ne bai kamata a yi haka ba da sai a zauna da duk waɗannan abin da zai shafa a ce to mu me kuka ga ya kamata za mu yi muku domin mu rage muku wahalolinku da ku da talakawa sai su kuma su kawo shawararsu amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare ɗaya ko rana ɗaya ka ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba balle gwamnatin demokuraɗi. dan takarar shugaban kasar najeriya karkashin inuwar jam'iyyar pdp a teku abubakar a tattaunawar su da aliyu mustapha sokoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. Al'adun gargajiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare ne hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. to madalla yayin da gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu a najeriya ke bikin cika shekara ɗaya akan karagar mulki shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji Ali mustapha sokoto ya yi wata tattaunawa ta musamman da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa dangane da nasarori kalubale da kuma ci gaba da aka samu a shanun tsaro a najeriya barkanku da wannan lokaci barka mu da saduwa da ku a wannan fili ta musamman da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya baki su Janar Christopher Gwabi Musa. Janar Christopher ah, Musa garin mu ne ni ina son kowa ya san cewa ba sakwace ne. <laughs> Duk da yake sa dai daga zango Katar ne na jihar Kaduna. Janar ah, mu da wannan lokaci mun ji daɗi da godiya da ka bamu wannan lokaci. Da yake wannan ne filar mu ta farko da kai tun lokacin da Allah ya sa ka hau wannan mukami ran 19 ga watan Yuni shekarar da ta gabata. Shi kansa rasa mukamin lokacin da aka ce jiran christopher musa ne ke wannan kujera ya kaji kowa dai da sanar irin wannan abu ya same ka dole abun godiya ne in ba wai allah ne ya ce zai yi faruwa ba zai yi ba to godiya na farko zuwa wurin allah ta aka aka bani wannan mukamin ka san cewa za a baka shi ko yadda kowa ya ji haka ka ji an dai jira ne in eh. allah nema kowa is a potential amma yanzu a duk najeriya kai kadai ne general ni kadai ne general full general eh. so kana zaune kwatsar sai ka ji ka san dama ni ne theater commander a maiduguri eh, na haɗin kai na yi wata goma sha tara a wurin daga wurin kuma aka kai ni jaji eh, na infantry corps wato daga jaji ne muna zama kawai sai na ga waya na kira mutane suka ce aka ɗauki waya ka dubi television da na kunna sai na ga abu kawai ka ga sanarwa sai muka ga sanarwa jiran musa na san jin cewa wannan nauyi ya rataya a wurin ka zo da shiri da tunanin abubuwan da kake son kai dama kana cikin fagen daga kun dade kuna fama da harkokin tsaro na najeriya din nan amma bayan da ka zo ka hau wannan kujera da wani zama a can maiduguri aikin da muka yi wurin Allah kuma ya nuna mana yadda abubuwa suke kuma yadda za mu samu mu samu kan matsalolin da ke wurin inda ya taimake mu kuma sau da yanzu koma kuma na shigo nan abin da muka dauka muka yi can da muka samu nasara shine kuma muka kawo nan na daya mutane mun tabbatar cewa mu ba za mu iya mu dai ba ba tare da Allah ba na biyu kuma muna bukatan hada hannu hada kai da jama'a cewa wannan abin da muke yi ba mu kadai bane kowa na da abin da ya kamata shi ma ya sa a gaba inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu eh, nasara eh, na uku kuma akwai akwai miyagun mutane cikin mu mm. da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane shi yasa abubuwan na ke karuwa suna ganin kamar suna samun kuɗi suna samun menene ba san kuma kuɗin jini ake samu muna roƙon mutane kada a taimaki waɗannan miyagun mutane babu yadda ya kamata a taimake su suna kashe mutane a banza na kashe mutane ba imani a mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin aikin da muke yi don muna son ƙasar mu ta ci gaba musamman nan arewa duk mun girma yadda kai magana mun girma a sokoto ba musan yadda matsalolin daban da musamman abin bakin ci ga cewa mu yan arewa muna ma wannan akan kanmu muna kashe kanmu da abubuwan da ake a ciki a ƙasa gaba daya kowa kuma ya kamata ya haɗa hannu tabbatar cewa mun tsayar da wannan abu kuma za mu iya yi don Allah ya ba mu ikon da za mu iya yi shi. ka shigo da wannan tunani dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka yi amfani da su a arewa maso gabacin Najeriya su ne ka shigo da su kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin Najeriya yanzu ya fi na gabas na inda ka fito can alhamdulillah abubuwa sun gallaba shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake jan an samu da kuma kalubalen da aka fuskanta to na farko dai za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo muna samun zaman lafiya wuraren da da ake da matsala yanzu duk wurare na kwanciya ba dai mun samu yadda muke so ba mm. amma dai muna ci gaba wannan irin wannan abun in ya fara kyawun shi kada a bari ya fara a cikin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama musamman tun farko da an rigakafi an hana shi daga faruwa to ka kaga da ya taimake mu amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu so da shi yasa muke son yanzu kowa ya haɗa kai da gwamnati da 'yan tsaro duka mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya in ka ga da yanda suke tafiya suna fitowa yanda suka ga dama suna abubuwan da eh, yanzu duk ya rubu za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makarantu a knowledge su kuma fitar da su kuma mun dawo da su da abin da muke ciki muna son abun nan ya tsaya yanda manoma za su koma mm. wanda aka kore su daga gidajen su su koma kowa ya koma kowa zaman lafiya ko ina abin da muke eh, idan ka dubi yawan aikin da ke ke ka da wanda aka yi a baya ka dubi gaba zaka ce daga cikin kashi goma na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi nawa ya rage a magance zuwa yanzu na da kasan kasa da kasa ne to yanzu wannan kana yaƙi da mutanen da ke cikin gida ba wai an san su bane yawancin su suna san farin kaya ne kuma suna ciki waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne to amma yanda muke yi yanzu mun ga cewa especially waɗannan masu ɗaukan mutane to a cikin mu muna ganin cewa yanzu mun nisa yanzu za mu kai wajen sittin. amma muna son mu ɗaga abin mu samu success mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yadda ya kamata kowa zai iya zuwa yara za su je makarantun su ba tare da an dame su ba matan mu za su iya zuwa asibitoci ko kasuwanci mm, mm. ba tare da an damu abin da muke yi kenan jiran musa har yanzu akwai eh, duk da nasarorin da kuka samu har yanzu akwai matsalolin mun sani a jihohin sokoto mm. katsina zamfara da sauransu um, har yanzu wajajen gabacin sokoto goranyu da sauransu suna fama da irin matsalar mutane su je su aukawa um, ƙauyuka da sauransu su tura musu haraji da sauransu kamar yadda kace ɗaya daga cikin matsalolin da ake shine suna aiki da mutane lokacin da gononin arewa suka zo washington gonar katsina ya ba misalin wasu sarakuna da ake bai kuɗi a shiga cikin su a kashe mutane to idan ko haka tana faruwa a yakin ya fi ƙarfin yadda ma ake zata ke kuskuren da ake ake ɗaukan cewa wannan abin da ke faruwa aikin sojoji ne kawai mm. matsalan ya wuce kan haka ta farko ya muka yi muka kai haka yanzu muna cikin demokradiyya amma sai ka ga mutane sun zauna ga yunwa babu aiki babu makaranta babu asibitoci babu abubuwa da yawa da babu da su to kaga shi yasa ya kamata muke cewa ya kamata jama'a su san cewa inda suke mutanen ana lura da su gwamnati na kawo musu abubuwan da ke taimakon su da za su ji daɗin cewa ana cikin demokradiyya ne to inda ke taimako kenan to kaga inda da farko inda problem ɗin ya fara kenan to amma yanzu gwamnatin gwamnonin yanzu su ma sun fahimta cewa su ma ya kamata su tashi miƙe a yi gaba ɗaya kuma mu haɗin kai shine zai tamke mu shi yasa muke roƙon gwamnati eh, musamman 'yan arewa gwamnonin arewa mm. ya kamata su zo tare a haɗa kai aikin nan ba wuri ɗaya ne don yadda mutanen suke yi idan muka bi su nan sai su shiga nan in muka yi nan sai su yi nan to akwai mutanen da ke gaya musu a ga sojoji na zuwa da motoci uku motoci hudu ga sunan ga inda suke ga to kaga yadda yake an ce su kansu mutanen da kuke yaƙa barayin da na daji da sauransu su ma sun yi karfi wurin irin fasahun makaman da suke amfani da su har da tauraron dan adam da mane ne da ne duk suna da shi kasan da domin kuɗin da suke samu sun kama mutane kusan da dabbobi da suke yi amma ina suke bi suna samun wannan makaman eh, matsalan kuma kenan kenan kaga can borders din mu are very porous hmm. to kaga inda suke samu suke shigowa ga Niger ga Chad ga Cameroon to in suka samu abubuwan na shigowa don ba mu iya cewa mun zauna mun sa sojoji a kowane hanya su tare a to inda abun ke da matsala kenan shi yasa muke son mutane su gani kuma nake gode ma jama'a muna samun taimako su da yawa mutane na kokarin su kira mu su gaya mana wani lokaci inda babu network to kafin labarin ya kai wurin mu mm. suka ga abun ya dade kamar yan eh, makarantun da ake dauka sun zai zama wajen awa shida eh, sha biyu ya wuce ko sai da next day kafin zamu ji to kaga lokacin ya riga ba mutanen lokaci sun riga sun je sun boye kafin mu ji labari yanzu yi mun ji jiya na abuja kanta an zo an kai hari a mai suna unguwa an kwashi mutane wajen wajen buhari yawa an eh. kwashi mutane kamar ashirin mutane hamsin sun to mun ji mun ji waɗannan magana kuma da sauri aka ɗauki mataki ina jin an riga an samu ɗansu su an dawo da su general christopher musa babban hafsan rundunar tsaron najeriya kenan yayin da yake tattaunawa da shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu kuwa a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma shugaban sashen hausan alhaji aliyu mustapha da ya gudanar da wannan tattaunawa sunana hassan mai kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice A yau Juma'a kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci Isra'ila da ta gaggauta dakatar da ayyukan soja a kudancin birnin Rafa da ke Gaza, amma bata ba da umarnin a tsagaita wuta ba gaba ɗaya. Yayin da ta yiwu Isra'ila ba za ta bi umarnin ba, matakin zai ƙara matsa lamba a kan ƙasar da ke ƙara zama saniyar ware. Ana ci gaba da caccakar yadda Isra'ila ke yaƙi a Gaza, musamman har-haren da take kaiwa Rafa. har ma daga kasar hulɗarta ta kusa wato amurka a yau juma'a kasar china ta yi gargaɗin yiwuwar fara yaƙi a taiwan ta kuma ce za ta ƙara ɗaukar matakai har sai an samu cikakken haɗewar yankin yayin da sojojin china ke gudanar da atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa dakaran ƙasar rasha sun samu kansa cikin yanayi mai sarƙaƙiya a su na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine. Amma har yanzu ana ci gaba da gwabza kazaman fada a fagen daga a gabashin kasar a cewar babban hafsan sojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar goma ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni goma sha takwas. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan Allah ya kai mu da a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga sakon taya murna ga ɗan uwa kuma ƙani Abdullahi Garba Sanyinna wanda zai angwance da amaryarsa Asma'u Shehu Liman. za a ɗaura auren ne a gobe asabar da karfe biyu da rabi na rana a kofar gidan marigayi liman abubakar ya lauɗa sanyin na a karamar hukumar mulkin tambuwal ta jihar sakkwatan najeriya da fatar allah ya ba su zaman lafiya da albarkar aure yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ne gabatar da shirin sai julie leather gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu da murtala faru sanyin na ke mutu fatan alkhairi ma'asala